Bismillahir Rahmanir Rahim. Murocin kan dutse kashi na goma sha hudu. Tarba na mutunci suka samu a wurin ta ba ɓata lokaci ta da su asibiti. Inda saboda sanin ta gurin ba ɗauki lokaci ba suka ga likita. Dan likita ya ta faɗa dan me za su aje shi a gida har haka tsawon wannan lokacin ba su kashi asibiti. Haƙuri suka shiga ba shi ya duba shi, aka shi gado har na tsawon sati biyu. Duk ta sa'ada ce ke ƙoƙarin hakan da su. Ga Gashi tana yawan zuwa duba su akai-akai har zuwa lokacin da ya samu sallama daga asibitin. Sai da likitan nan da wata hudu za su da da shi lokacin ya kara murmurewa za a mashi aiki a gaban shi ita ce ta bada mota aka dawo da shi gida cikin iyalin shi da abinci masu gina jiki da zai dinga ci don lafiyar shi muna nan muka ji durin mota sai ganin su muka yana tafiya da kanshi ba kamar yadda aka tafi da shi ba da farko ba alamun sauki ya sami kenan gare shi mun ga zuwa gaida shi daga ko'ina na mana barka da arziki su duko su ya hadi sai labarin irin karamcin anti suke yi baki sake suna faɗin sun ga inda daula yake gidan sai ka ce ba a ƙasar nan ba mutum sai ba da halaccin ta kwarai da gaske sosai ke samun kulawa da ya dace a bashi nan kuma aka koma yawon bin ɗaki da shi duk wacce ke da girki za a kawo shi ɗakin ta ya kwana biyu kafin ta fita daga girki ya koma wani ɗakin kuma rana ina zaune ina kwalliya ina ɗaki na ina kan na mai da hankali na ga shafan mai da nake ashe na daga baya na ya falka ya ƙura min ido na kallo na a cikin tausayawa shi kadai sa abin da yake ji a ranshi a lokacin game da ni yana ganin ya ƙuntata rayuwata ya zama wajibi idan ya ɗan kara samun sauki ya sallame na je na auri yaro wanda ya dace da ni ban kara ba sai jin sautin kukan shi ne daga baya na yana tashi a hankali ban san lokacin da shiru da kayan shafa na ba na isa gurin cikin tashi hankali nake tambayar shi ko jikin ne na kira mutanen gida su zo ya ce dawo ki zauna amarya lafiya na kalwala tausayin ki ne kawai ya kama ni san ba maki adalci ba a rayuwanki ba zan iya biya miki bukatan ki ba amma na aje ki haka ne ina kallon ki gai sai ƙara cikuwa ke yi, shine nake ganin anya ban shiga haƙƙin ki ba da yawa ba kuwa. Nan da wani ɗan lokaci dole ne tun baki fahimci baki fahimta ba har ki zo ki fahimci menene sirrin aure. Ke da kanki zaki fara son hakan a rayuwanki. Kin ga duk halin da kika fada ciki ni ne da alhakin hakan a kaina ba wani ba. Da ni ne na aje ki ba tare da biya miki bukatun ki ba. Na ce haba Alhaji bayan wannan ƙoƙarin da kake min me na rasa a gidan nan. Ni wallahi na gode kuma har gobe ina gode ma sai dai idan ba numfashi sannan zan daina gode maka. na sa hannu na ɗan share mai hawaye na ce kai hakuri Allah zai baka lafiya kamar kowa da yaddan Allah a jiya zuciya na ji ya sauke yake cewa ba komai zan dai san yadda za a yi a ɗan kwanan nan wala Allah ma a yan kwanakin nan gaba kaɗan haka yi min kwana biyu na ya koma wani ɗakin wasa sai wannan halin ya zama mai jiki duk yake ɗaki na da wuta bai zubar da haƙo yake na baya fita sai ya zubar da ƙwallo a kaina wanda ni ban san ko na meye yake yi ba haka muka zauna da shi watan shi uku da dawa asibiti ya ji sauki sosai ya marje har ya dan fara fita kofar gida yana shan iska waje tare da jama'a rana ya da ɗaki na naga yana makomakon ciro abu daga aljihun shi na taimaka na ciro mai sai naga kuɗi ne masu yawa a ciki ya kira da yawa ya ce ya ce min yaki nan na zo kamar yadda ya ce kusa da shi na durƙusa ya ce in ga wannan ki kai wa ki a samu wani sana'a a dinga juya maki kuɗi suna ɗan shigo maki kina samun na kashewa don kin ga yanzu ni ba fita nake balle ni ga ɗan samu maki ɗan abin kwalam kina taɓawa Gashi duk wani motsi na idan mutane na kaina, ba halin ne maki wani alheri mai tsoka sai an gani. A lokacin da yake bayanin kuɗin suna a hannun shi ban karɓa ba, sai da ya ƙara cewa cikin ɗaure fuska, karɓa mana na ce miki. Na sa na karɓa tare da godiya ya ce gobe sai ki shirya idan na bar ɗakin ki, ki je ki kai wa innanki a yi shawarar abin da za a miki da su. Na ce na gode. Nan na duka gefen shi ne ta kuka, da isa ta tare da fatan Allah ya ba shi lafiya. A shekaru kamar yadda ya ce na shirya sai gidanmu na keɓe da ta ne mata bayanin komai kamar yadda ya ce mu. ta ce to sai dai naga ga manki a can don ta fi yin dubara sai na farmata ta dinga juya miki su don na san gurinta sisin kawo ba zai ciwon kai a cikin kuɗin nan ba da haka na dawo gida na shige ɗaki na ita kuma ta ga mama a can ta mata bayanin komai suka yanke shawarar yadda za a dinga juya min su din mai hali baya barin halin shi ranar ya ba mu dubu biyu biyu ya ce mu rike a hannun mu mu amfani da shi dan sabo ta shiga faɗa wai ba mu ba adalci dan me da mai iyali da wanda bai da su za a ba su komai daidai sau ɗaya iya cewa ke sabuwa daga haka kuma sai magana ya tsaya mai ya dan dukar da kanshi wasu wasu yana faɗin yana jin kamar masassara ya kama shi idan suka kira wannan ya zo ya mashi allura a cikin gidan sati biyu da yin wannan a tsakani ina barci tsakar dare na ji an fasa wani ihu a cikin gidan duk wanda ya ji wannan kowai ya san muryar sabuwa ce gaba ɗaya muka yi waje sai ihu take tana faɗan alhaji alhaji babu shi me kika ce sabuwa ta ce wallahi alhaji ne daga ya ce na bashi ruwa ya sha sai kawai na ji ya sarƙe shi kenan sai na ji shiru Da aka faɗa ɗakin amma ina ya riga da ya tafi sai addu'a kuma. Bai ya yi halinsa ko a gare shi. Hadi ya shigo ya fito ya fasa wani uban kuka ya ce Baba ya riga mu mama baya mama baba ya riga mu baba ya rasu ko daga inda nake tsaye na ce da ƙarfi Alhaji ya rasu yaya ban ƙara sanin inda nake ba sai dai na farka na ga mama a tuni da mama Asabe makwabciyar mu a kaina ina kwance saman gadon ɗaki ina iya ji hayaniyar mutane suna koke-koke tsakar gidan na tun na dinkura zan tashi mama ta riƙe ni ta ce haba rama ki haƙuri ki dangana Allah da ya haɗa ki da Alhaji ya karɓa abin shi sai haƙuri kawai wani sabon kuka na fasa ina faɗin mama da gaskiya Alhaji ya rasu shikenan ba zan sake ganin shi ba ta ce ya tafi rama a da mu kawai yanzu yake bukata tashi ta ƙare shi yau ya koma ga mahaliccin mu sarki Allah kuka sosai nake haka gari ya waye mana cikin tashin hankali a gidan kafin wani lokaci har an haɗa shi za a kai shi gidan shi na gaskiya Naka ce mu zo yi ban kwana da shi kafin a fita da shi daga gidan mama ta ce min ki daure kada ki fara yi ki bar shi kuka rahama ina rike ga hannun mama ka shiga ɗakin da yake kwance an shirya cikin fararen kayan shi na tafiya. Kayan da kowa ke jira ranar sawan shi ta zo mai. Da muka mai addu'a mun muna waje aka fiddo da shi aka fice da shi daga gidan nan. Gida ko ya sake barkewa da sabon kuka kuma. Daga ranar muka shiga ta kaban. Sai tambaya na ake zuwa wai banda wai banda komai tare da ni. Sai dai ne musu murushi ko ba amsa dan ban san me zan ce da su ba. Don mama ta min dalla dalla akan tambayan da ake yi. sai da aka watse an tafi sallah nake cewa da ita mama ni fa ba wani abin da ya taɓa shiga tsakanina da shi irin haka ta ce ke don Allah rufe mana baki da wutanki ke da kwanaki ake wa raɗe ɗan cikin raɗe ɗan ciki sabuwar hadda yaji raɗe ɗan ciki sabo ko da yaji kan haka zaki ce wai ke ba abin da ya taɓa shiga tsakaninki da shi kada da ƙara jin wannan zancen ko ga wani balle a maki ɗauka mahaukaciya haka dole na ja baki na muka shiga ta kaba ina ni da sauran matan shi a gida inda nake zama da mama altine da wata tsohuwa cikin yan uwana 'yan uwan nata wannan kenan nan ba kuma na yanzu zan koma gidan mu cikin hukumar mama ya fara damun zuciya har na kai ga furtawa ga mama ta ce to ya za a yi ya zama dole yanzu kan ki koma ku gaban iya ki tunda nan baki da kai baki da dangi a gidan nan to zaman me zaki musu a gidan kuma haka nan muke wanka da daddafa ranar da ya cika sati biyu ne ranar ƴar gurin sabo ta kwashe min ruwan randana ya mata magana sai cewa ta na mata magana cewa ba ta ganin yanzu sai na sayi ruwa tunda ba ni da mai ɗebo mu daga can kofar uwar take cewa ke ma dai ba ki jin magana wallahi me ya kai ki gurin wannan mai farar kafar ki ɗebo min tsiya ga ubanku ga ubanku na tuna da ya tsira auren wannan ce yarinya bai ƙara lafiya ba sai da ya kwanta daman shi za ki je ki ɗebo min tsiya ki kawo min har ana miki kwakwazo kan wannan ruwa a ta ce ta fi fito ban ko sani ba ta ce baiwa Allah mai da wukan wuce wai ina wanda kuke faɗan akan shi ya kwanta daman shi ai Kyarawan daɗi kika ji kina cikin wanka kike sababi haka kamar wace abin bai dama ba. Ai ku ta juya kan mama da masifa wa mama ta kama ta kama girmanta kada yanzu a ji ta da su. Ƙarya ta faɗi ba ce na ja musu masifar rayuwa ba kala kala dan iyayena suna kwaɗaita mu akan cin na mai ƙarfan ƙafa. Allah ya sa ya hadi yana shigowa lokacin ya taka mata waigi da cewa ke sabuwa kin fa ishe mu a gidan nan. Dama dan baba nake ɗaga maki kafa Yanzu ke ba a ce kin kashe muna mahaifi ba sai wani yarinya da kullum baba baba ke cikin saka mata albarka yake har ya bar duniya ke ko da rana ɗaya ban ji makamancin wannan kalamin daga gare ki ba daga gare shi a bakin shi ba daga gare shi akan ki ba don mu har ya bar mana akan yarinyar nan kan ko bayan ran shi mu kula mashi da rayuwarta kada mu bari ta shiga wani hali na wahala in ma kashe baba ne ba nan kada mu bata mai gawa ba da sai mu ce ke ce kika kashe mu na uba dan matsalan ki da da ke ƙara jefa shi ga ciwon da yayi ajalin shi ƙarshe ba mu san me kika yi mai ba sai gawar shi muka gani a ɗakin ki cikin wani da tashin hankali take cewa yanzu hadi ashe shirin da kuka kulla min a gidan nan kenan kuna da munafukan uwayenku ban sani ba tsoffin da ke gidan da suka fito suka yi matacha akai suka fito suka ce fitinan ta ishe fitinan ta ya ishe su idan kin matsu za mu mai da ke gidan ku ne ta ce wani gidan ga gidan mijina da na da ya mutu ya bar ni a sa ai yanzu kuma sai ido dan jini ya riga da ya gauraye da ruwa ko fitinan sabo ne yasa sai sa diyan shi suka haɗu a haɗa gadon da ya bari a raba a ba kowa nashi kama gaban shi gashi ita yaranta duk ƴan mata ne har su bakwai ras gare ta a gida na aka yi kasafi ba sai da sun bata a cikin gidan ba suka cikin gidansu ba aka bata wani gida na alhaji karami ita da yaran nata rana suka ce ba za ta kwana musu a gida ba sai ta fice musu daga gurinsu da aka lalace suka bari aka gyara gidan ta fice musu daga gidan nasu ban san alhaji na da arziki haka ba sai wannan ranar ni ma na samu gida daga kasan na wanka da gona sai dai ba babba ba bane ba ga shanaye da na samu a ciki da kuri da tare sauran tarkace dai iyayena suna ganin yadda aka kwashe da sabuwar suka roƙa a basu ni za su tafi da ni gida na ƙarasa wanka na a can amma aka hana suka ce idan sun mun haka ba su riƙe amanar da mahaifinsu ya ba su ba nawa ai hakuri kwana nawa kwana nawa ne rage da da lafiya zan gama wankan na koma gida mama ta na kwana arba'in ta min ta bar ni cikin su banda wani matsala tare da su sai na sai na kiwon alhaji kawai wanda ba ni kaɗai ba har yaro ƙarami da ke gidan yana yi don halin shi na alheri ga iyalan shi banda rashin komai in banda na mai gidan don komai suna wadatar min da shi duk da an raba an ba kowa ka san shi amma sai hadi ba su bari na haka nan a cikin su a dafa na gama wanka na a gidan rana da muka fita tun safe sai ga su ruƙayya mama ta ce su zo su fara rage min kayana zuwa gida mama wasa ce ta ce haba sai ka ce zaman da aka yi cikin bacin rai ai ko za ta koma abari har a ɗan natsu sai ta koma gidan ko haka suka juya suka koma suna faɗa mata tawa faɗa wai ko ni na fi kowa son gidan miji yanzu ai dole na dawo gidan ubana tunda daɗi ya ƙare an ga gurin an gurga guri an baje ana cin daɗi yanzu ko dole na dawo turki turki na mai cabu yana ne yana jira na Riya ya ƙare da salon auren mai kuɗi salon auren mai kuɗi mai kuɗin gari gari ne ban dawo gida ba sai da na cika sati biyu ranar mutuwan ta sake dawo min sabuwa a gida ina kukan suna yi aka kwashe min kayana zuwa gidanmu su mama da suka raka ni har gida tare da gida da dare sai faɗin alheri na suke suna faɗin za su sha kewa dai gidan nan haka Yarinya karama amma bata san zafin jiki ba ko kyashi irin na yaran yau komai da zuciya ɗaya za ta yi maka shi. Mama jinsu kawai take tana faɗi a ranta ai dole ku ci haka tunda kun samu boya ta wadda ta muku mu nan to mun fi ku bukatan ta a halin yanzu. Suka tafi suka bar ni ina kukan bakin cikin rabuwa da su da ne na shige ɗaki in ta na kwanta a saman gado na lafiya. Wannan kenan. Ban fito wata da na kwanta haka gari ya waye min sai juyi nake ina tani ban yi barci bai daɗi ba. Sai bayan na sallah ne na samu barci ya ɗan ɗauke ni mai daɗi har ban san inda nake ba a lokacin. can cikin barci na ji murya ta tana tayar da ni wai na tashi mama tana kira na a waje na miƙe ta da juya na miƙe na sako sama gadon ta da jan hijab ina na saka a jiki na nufi waje inda nake jin mama tana kwaɗa min kira har sai harshe sama na amsa da na an mama ta ce to kin shige ɗaki kin mimmiƙe ƙafa wa kike jira ɗebo miki ruwa da za a yi aiki da shi an kalle ɗau kai na kalle ta na ce ruwa mama ta ce eh ruwa ko kin fi ƙarfin ɗiban ruwa ne ke da ba za ki ko ba za ki je ba kike nufi ko me dan ban san uban da kika aje ba da kike son ya je miki rijiya ba ko har yanzu mulkin auren gidan gidan mai kuɗin ne a saman ki kike ji da shi ban yi magana ba sai juya da na zuwa ɗakin mu na koma na zauna a bakin gado na da na tashi ina dai tana ji ba ta yi magana ba sai aikin da take kawai a tsakar gidan can dai ta ji shiru ban fito ba ta ƙara kwala min kira karo na biyu daga ɗakin na leƙo kaina ina faɗi mama ni ba zan mu ba gaskiya don kunya nake ji wallahi iye su kunya manya kinan ke ga gaki matar alhaji ko to alhajin ma ina yake Yau ko ɗiyan shi ma da matan shi na kwarai sun kama kansu yanzu. Yanzu haka balle ke da ba kowan kowa ba a gari cewa ke kina jin kunya a ganki a bakin rijiya. nace ce ciki ciki gaskiya ba ba zan je ba fa don wallahi ban san yadda zan kalli mutane ba da ido na. E eh, lalle kuwa kin kai rahama aure daɗi. Idan ki ya buɗe dan yanzu abin da na sani kin riga da kin san shi. sa har nake faɗi kina faɗi ko? Na ko ta faɗa ban san lokacin da na wani kukan baki ciki ya zo min ba a take na shige rera kukan ba. sai ga baba a gidan kamar an ji hushi ya mantuwa ya dawo gidan tun daga kofar shigowa gidan yake jin muryar mama sai kuma sautin kuka da ke fitowa daga cikin ɗakin kai kai waye haka ne kuma me yake faruwa ne wai kuma yanzu fa na bar gidan nan shine har zan dawo na samu gida ya rude, me yake faruwa ne yake tambaya ta ta ce yar kamana wai ta je ta je ta ɗebo min ruwa shine wai kunya take ji yare ne har ta kalli ido ta ce mai ita ba za ta je ba kunya take ji baba ya ce haba rotu wai har yaushe yarinyar nan ta dawo gidan nan da za a fara jin kanku da ita yanzu ko ke ce kika ka ɗauki abin ɗiban ruwa ai kya mata faɗa laurarsu don haka bai dace ba gaskiya to ashe abin da ku dama haɗin baki ne kai kun riga da kun shirya da kun shirya ɗan lele ta dawo gida ko baba ya ce ka ji haukan haukan ki kenan ke wallahi har yanzu duniya wallahi yanzu dan duniya su zage ni larota yarinyar nan jiya jiya ta daga ga a cewa da safa ta fita ɗiban ruwa a rijiya tana fa mijinta mutuwa ya ba wai rabuwan daɗi ba rabuwan daɗin rai suka yi ba da shi ba har haka za ta kasance da ita ya ta kwar kofa inna yana cewa Ke, kama min bakin ki, ruwa dai na ce ba za ki ɗiba ba. Su zauna haka babu ruwa in sai kin fita ɗiban musu. Maganar baba yasa ɗan sassauta kukan da nake tare da share hawaye na zuciya ta yi min wani kololan bakin ciki da shi. Baba ta ce ai ko za ku ga tsiya a gidan nan don wallahi daga ita har uwarta ba yaron da zai ɗibo musu ruwa. Can bayan ta ɗan lafa da faɗanta na ji sallama a kofar ɗakin mu. kira na da muryar mai shi na ce wa nake gani kamar Habib. nace ni ce antina can gidan shi ne aka ce wai kin dawo nan. Ya ƙarasa shigowa ɗaki yana zama tare da ɗan share hawayen shi da ke zubo masa. Ni ma kukan nake saida maka mai isar mu wanda kowa da abin da yake damuwar zuciyar shi wanda idan mun haɗa damuwar guri ɗaya zai kawo kan sanadin rashin Alhaji ne a tsakaninmu. Ni ce na fara kawar da shirin da cewa yau Habib ka tashi ka idan ka samu mai ruwa ka kira min na saya ina son na yi wanka ya ce bar na ɗebo maku anti. Wannan randunan ne za a cika ko na waje. Na ce za ka iya ko Habib don rijiyar na da zurfi fa sosai ya ce zan iya mana anti ai kayan ba yawa ya ɗauki abin ɗiban ruwan ya fita daga gidan." Lokacin mama tana nan tana ta haƙe ruwan da aka ɗebo mata mayawa uku tana jiran mu mu taɓa ta mana rashin mutunci a kan shi kwanan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba bismillahirrahmanirrahim rahim